أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جماعه ashirin da takwas ga watan Ramadan Hijar Nabi sallallahu alaihi wa wa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin da takwas ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma'alla Allah sarki mai ruwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa kini nimar Allah da ya dafa da ƙaddara wasa ya ƙara da fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam salihu da ramma da ke nan masu islah gwatan dutse inuwar tudun wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsiri da kuma rufe tafsirin wannan shekara mai albarka insha Allah idan yan uwa za su sani kuma za su tuna muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida inda muka kwana aya ta ɗari da goma sha biyar za mu tashi ta ɗari da goma sha shida kuma Allah ya da tafsirin zai zama zuwa aya ta ɗari da ashirin daidai karatun yau zai zama guda biyu Allah ya da mai da muka saba bayan mun ƙara wannan za mu ɗaura ainihin wato episode na biyu domin rufe karatun baki ɗaya amma gabanin ah, mu shiga cikin tafsirin kai tsaye za mu yi addu'a ta musamman ga waɗansu bayan Allah waɗanda suka taimaka kuma suke taimakawa game da gudanar da wannan tasiri mai albarka. Kamar yadda aka sani a gurin nan muna da tsari na yi ma marayu hidima ciki akwai abin da ya shafi tura ɗinki ah, abin da ya shafi ilimi da makamantansu kuma ana musu lalle da ƙunshi. muna addu'a ta musamman ga waɗanda suka ba da lokacinsu na tsawon kwana biyu ne uku suna yi ma marayu lalle kuma suna yi musu kunshi akwai addu'a ta musamman ga wata baiwa Allah mai suna ummi mai lalle da take gyalle su mun ba da kuɗi a so kayan kunshi ko kuma kayan lalle na naira dubu sha biyar amma ta tashi aikowa sai ta aiko da kayan dubu talatin da biyar ma'ana ta ƙara kayan dubu ashirin Allah ya biya su da gidan aljanna akwai bayan Allah da suka kawo sakonni ta hanyar hajiya safiya da kuma suwai ba suka ce a kawo mu'assasa su kuma suka bai wa iyali na ta bani akwai wadda ta ba da dubu tara akwai mai dubu goma akwai mai takwas akwai mai biyar akwai mai hudu akwai dubu ɗaya muna roƙon duka Allah ya karɓa musu akwai wata baiwa Allah wacce take hanwa mijinta ya rasu tana ta kaba ba ta fita amma tana jin karatun a gidan rediyo ta aiko da kudi naira dubu ɗaya, ta ce a ainihin baiwa makabartar dambo Allah ta ala ya biya su da gidan aljanna wata baiwa Allah ta aiko da ta kalman yara sababbi dal guda biyar da nau'akan turare da warwaro da madubi da gilas na yara ban san wace ce ba ba mun bayanin ko wace ce ba ta je ce dai ta kawo fi sabilillah Allah ya biya ta da gidan aljanna akwai bayan Allah da yawa waɗanda wannan tafsiri ya gudana Allah ne ya kaddara gudanarsa amma akwai gudunmawarsu don Allah ya da ƙarshe za mu jiyo a gare su mai musu addu'o'i da fatan alkhairi amma kai tsaye yanzu za mu wuce cikin tafsirin za mu tashi aya ta 116 me Allah ya a laran miya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى بن مريم آنت قلت للناس تتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير waɗannan su ne ƙarshen wannan sura mai albarka kuma su ne ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara insha Allah Allah nake roƙo ya karɓa abin da ya gabata na aiki kamar yadda muka karanta a baya akwai waɗanda suke ce annabi isa ɗan Allah kuma suka ce shi ma Allah Allah ne sannan mahaifiyar annabi isa ita ma Allah ce wannan Allah ya kafurta su tintini mun karanta waɗannan ayoyin a cikin wannan sura to akwai ranar ƙin dillanci kuma akwai ranar da za a ƙura mai ƙarya shine ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama a gaban kiristoci waɗanda suka yi da'awar annabi isa Allah ne to Allah zai tsaye da su shi ma annabi isa a tsaye da shi a ƙura mai ƙarya shi ne Allah ya ce wa izkalallahu ya isa a ruwayar hafsu a warshi kuma izkalallahu ya isa na maryam Allah ta ya ce ya kai annabi Muhammad. Wace eh? ba bambanci. Wa izkalallahu ya isa na maryam yayin da Allah madaukakin sarki yake cewa ya kai ya kai isa ɗan maryam a an ta kulta linnasi yanzu kai ne ka ce ma mutane ittakhiduni kurke ni wa ummiya da mahaifiyata ilahaini min dunillah Abin bauta a madadin Allah ai a nan duniya sun kafir sun ce annabi Isa ɗan Allah wani gurin masu suka ce shi Allah ne to ranar tashin alkiyama a gabansu sai Allah ya ce kai annabi Isa kai ka ce ma mutanenka wato bani Isra'ila wato nasara don Allah ya musguna musu ya tozartar da su ya kaskantar da su a an ta kulta linnasi halkulta bi linnasi kai da bakinka kai ka ce ma mutane ij'aluni ana wa ummiya ma'budaini min layi subhana ku sanya ni ni da mahaifiyata mu zama abin bauta a madadin Allah qala subhanaka sai annabi Isa alaihi salam sai ya ce sarki ya tabbatar maka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq baya kamata a gare ni in faɗi abin da bani da haƙƙi a kai ma'ana in ce ni a bauta min wala ban cancanta ba bai kamata in yi haka ba ma'ana ban yi ba da haka annabi Isa ya tsarkakar da Allah kuma ya tsarkake shi cewa shi bai faɗa haka ba to amma ai Allah ya fi kowa sanin komai in kuntu kuntu ƙari a alimta Allah in na faɗa Allah ka sani kuma tabbas Allah ya sani fa inna la yakhfa alayka shay'un mimma qultu babu abin da na faɗa wanda ya tsoye maka komai ka sani Allah ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina wala a a'lamu ma fi fika ban san abin da ke cikin ranka ba duk abin da na ɓoye Allah ka sani abin da ka ɓoye Allah ban san shi ba shi kuma Allah yana da wannan ka'idar ba wai akan annabi Isa ba akan kowa ma Allah yana cewa wala qad khalaqnal insana wa na'lam wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah yace wala qad khalaqnal insana hakika musu Allah in ji Allah mun halicci dan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mun san abin da yake ɓoyewa yake wasuwasi yake ƙudurtawa duk abin da ka fara a ranka Allah ya sani da haka shi ne ma ƙultu lau in kuntu ƙultu hufa ƙwari alimta ta alamu ma fi san abin da ke cikin raina wala alamu ma fi ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allahul guyub Allah kai ne ka san abin da ya faku ai fa alimu bi khafiyati umuri duk abin da suke a ɓoye Allah ka san su Allah ke laye alamu ha waka, abubuwan da babu wanda ya sani sai kai Allah kai ka san su da haka Allah ban faɗa ba ما يا موسى من مياه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به نعم أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم نعم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد الله أكبر النبي عيسى عليه السلام لو كشند الله يسوي قرى نصارى ما cewa annabi Isa Allah ne kuma su suka yi da'awar shi annabi Isa ne ya yi da'awar haka ko shi ya ce haka to sai Allah ta'ala ya turke su duka annabi Isa ya kubutar da kai shi sai ya ƙara yankan hanzari ya ce ma qultu lahum ba abinda nace musu ya ubangiji na la ma amartani bihi abin abinda ka umurce ni da shi ani abudullah ku bauta ma Allah rabbi wa rabbakum ubangiji na kuma ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ay wa kuntu shahidan ala a'malihim hina kuntu baina azhurihim Allah lokacin da ni ka aiko ban ce musu su bauta ma kowa ba cewa ne su bauta maka kai kaɗai kuma lokacin da nake rayu wato nake rayuwa a tsakaninsu wa kuntu alaihim shahidan na kasance ni mai shaida ne ma dumtu fihim matakar ina cikin su mana na sa musu ido ban bar su yi shirka ba wannan shine wazifar annabawa duka da malamai da iyaye in kana cikin waɗanda suke kafanka ka sa ido karka basu su yi ma Allah shirka kada su yi bidi'a. kasu lalace haka annabi isa yi duk abin da ya kamata ya yi a matsayin shi na ba annabi ya yi bai bar na fara sun bauta ma wani Allah ba to amma daga baya Allah ya ɗauke shi baya cikin banu isra'ila رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله يتبرفع الله إليه الله يتوكيش da aka bayan annabi isa Allah ya ɗauke shi ya yi sama da shi to daga nan kuma sai nasarar ka lalace aka samu wasu irin su bulus kaɗan daga fin almajira annabi isa suka ta addini to shi annabi isa ya ce iya sani na zaman da na yi da su ba su maka shirka biya Allah shi ne hukuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani yayin da ka ɗauki raina kunta antar raqiba alaihim Allah kai ka ci gaba da kula da su ba abin da na iya kamar ya ce kai mata aure gabanin kai mata aure ka ba ta tarbiyya duk abin da ya kamata ka mata ka mata ka auren da ita yanzu ta koma karkashin kulawan wa mijinta shi ke ba za a kama ka da laifin da kai a gidan miji ba matukar ka yi tarbiyyar da ya kamata ka tun a farkon al'amari wa anta ala kulli shay'in shahid Allah kai mai halarce ne kana ganin komai babu abin da ya ɓoye maka wala yaqfa alayka shay'un wala babu wani abu da yake koyuwa a gare ka thumma tujazi ibadaka bihasabi ma qaddamuhu min khairin wa sharri sa'annan kuma Allah kai ne zaka yi hisabi ga bayinka game da abin da suka gabatar na alkhairi ko na sharri ko na alkhairi ko na sharri Allah madaukakin sarki kai za ka yi musu hukunci yanzu da ranar hukunci yanzu sun yi da da'awar annabi Isa Allah ne kun ba Allah bane kuma an karyata su da haka kuma Allah ya yi alkawarin duk wanda ya mishi shirka ina zai kai shi wuta amma saboda tausayi irin na ba nabi, bai so a yi musu azaba bai so a yi musu azaba duk da sun cancanci azabar amma wallahi tausayi irin na ba annabi baya son a yi musu azaba me annabi isa ya faɗa a gaban Allah Na. Wa in نعم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي عيسى عليه السلام in إن تعذبهم فإنهم عبادك يا الله دا dai sunan sun maka laifi ga su kuma a gabanka ya Allah idan kai musu azaba to bayin kai in kai musu azaba bayi ka ne in tuqaddir lahu fi'la ma yastahiquna an yu'azzabu alayhi idan ka kaddara musu zaka hukunta su da laifin da suka yi kuma suka cancanta fa innahum ibaduka li'annahum ahlu lidhalika in ka kona su wallahi sun cancanta a kona su amma da ya Allah ka sani bayin ka ne alladina anta arhamu bihim min anfusihim wa ummahatihim ya allah kai kuma tausayinka da rahmarka kaya allah kafi su tausayin kansu kuma ka fi uwayensu tausayin su wannan shine allah jiya na faɗa wurin tafsirin maza wata baiwa allah ɗanta zai mutu bayan ya zama saban allah da mutuwa ta zo mai sai wani malami ya zo tana kuka hankalinta ya tashi yake wai menene kike tsada hankalinki tace alama ya nuna yaron nan mutuwa zai yi kuma ina jin tsoron in ya mutu a haka wuta ba shi saboda duk abin da aka ce kar a yayi ya ce kwantar da hankalinki ta ce ina zan iya kwantar da hankali na bai tuba gashi mutuwa ta zo mai ana tattaunawa tsakanin malam da tsohuwa kawai sai Allah ya zara ran wannan bawan Allah hankalin tsohuwa ya tashi abinda take jin tsoro ya au ba ta so ɗan ta mutu a cikin wannan yanayi sai ta ƙara rikicewa malam ya ce damuwan mai kike ita ce ka duba halin da ya mutu a kai ya ce to menene matsala me kike tsoro ta ce wala ina tsoron Allah ya ƙona shi sai malam ya ce to in tambaye ki duk wanda ya mutu Allah ya tanaji gida guda biyu ina da ina kike wuta da aljanna ya ce to ki kaddara wuta da aljanna a hannunki suke ga danki ya mutu yana tsako a matsayinki na uwa ina za ki kai danki. ta ce tsakani da Allah in wuta da aljanna a hannuna suke wallahi wannan yaron aljanna zan kai shi ku duba tausayin uwa ga sai ya ce me yasa za ki kai shi aljanna bayan kin san ya saba ma Allah ta ce wallahi tausayin shi nake ji sai ma da ya ce to kwantar da hankalinki Allah ya fi ki tausaya mashi. da haka Allah akwai tausayi da haka annabi Isa sai yake cewa in tu'azibum fa innahum ibadi idan kai muku azaba bayin ka amma Allah kai din nan kana da tausayi ka fi su tausayin kansu kuma ka fi su tausayin uwayensu wa a'lam bi ahwalihim kuma Allah ka fi su sanin halayensu walaula annahum ibaduka ba don su bayanka ba ne to an da ba su cancanci azaba ba wa ibadu mustaslimuna laka taw'an wa karhan dukkanin su ne kuma sun mika wuya game da kai ko sun so ko sun na wala yaqdiruna ala imtina'i mimma aradta bihi ba yanda suka iya in kai niyyar yi musu azaba wallahi ba wanda ya sai guje ma azabar Allah wala yadfa'una an anfusihim darran yahullu bihi kuma ya Allah in kayaniyar niyyar wata cuta za ta same su na azaba ba su da wata dubara ko hikima da za su kauce musu kaga yanzu annabi isa yana tabbatar da Allah yana da iko akan yi musu azaba ko sai ce wa in taghfir lahu ya Allah amma da za ka yi hakuri ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim Allah kai mabuwayi ne kuma mai hikima ne ai wa in qadarta lahum asbabal maghfirati fa ghafarta lahum idan kuma ka kaddara musu sabubban gafara ka gafarta musu fa zalika fadirun ala tamami izzatika wannan ya zo ne saboda girman buwayar izzarka izzatul qadari wal qahri wal ghalabati wal Allah yana da ƙarfin iko da kuma rinjaye da kuma mallakar wato ƙarfin da zai zartar da abin da yake so ko ana so ko ba la an ajizin wa zullin wa idan ka ga Allah bai yi abu ba kar ka ɗauka ya gaza ne ko ya ƙasƙanta, ko ya yi rauni Allah kawai bai ga daman yi ba ne, amma babu abin da ya gagar Allah Ba in aratta intiqama minhu in ko kai niyyar ka kama su da laifi wala yaqdiru ahadun an yamna anka zalika wallahi babu wanda ya saya na haka ko abin da ya saya na Allah wallahi babu wanda ya saya na Allah sai in Allah bai ga dama ba Allahu akbar wala yaqdiru ahadun an yamna anka zalika li'annaka azizun domin kai Allah mabuwayi ne wa sadirun an an hikimati kuma duk abinda kake zartarwa kana shine shi ne da hikima fa bin muqtaba hikmatika cikin abinda da hikimarka take hukuntawa an taghfara liman ata bi asbabil maghfira duk wanda ya zo gabanka da dalilan gafara Allah za ka iya gafarta mai fa hakimu Allah kai mai hikima ne tahdi man hadaita kana shiryar da wanda kake so min halkika daga bayanka ila taubati zuwa ga tuba wa naili maghfiratika kuma da samun gafararka Allahu akbar da haka annabi Isa idan ka kalli waɗannan maganganu ya yadda da ayi musu azaba ko ayi musu rahama rahama yake so ayi musu kisa Allah madaukin sarki wasi'ul magfira. Allah madaukin sarki mai yawan gafara Allah mai yalwar gafara ne Allah ka gafarta mana in tu'azzibuhum fa innahum ibadu in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah yace in tu'azzibuhum idan kai musu azaba fa innahum ibaduka bayinka ne wa in taghfir lahum kun kuma kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim Allah kai ne mabuwayi kuma mai hikima to ranar tashin alkiyama rana ce da za a bambanta tsakanin zare da abawa kuma rana ce wacce duk wanda ya ma Allah aikin da zai ga hakkan abin da ya ma Allah yanzu ya gashi mun zo ƙarshen Ramadan mun yi azumi 28 yau na 8 insha Allah alamu na nuna saura ɗaya ila ko biyu mu kare akwai wanda tun farkon azumin nan har yau bai ko ɗaya ba ba lalura ba kuzuri na shari'a tsabar lalaci da tsula tsiya da iskanci yana ganin masu azumi sun yi wahalar banza duk sadakokan nan da aka yi ta cewa ba da sadaka a taimaka ma masallatai da makarantu da makabartu da marasa lafiya da masu azumi da marayu wani bai ba da kwandala ba yana ganin shi ya yi wayo to da wanda ya bada da wanda ya bada za a je gaban Allah da wanda ya gaskiya da wanda ya karya za a je gaban Allah da mutumin kirki da mutumin banza za a je a gaban Allah babu wani wanda ya isa ya escape ya gudu ya yi dubara ya yi hikima wallahi babu da ka ranar tashin alkiya ‘ya'ya ba za su yi amfani ba dukiya ba za ta yi amfani ba wanda ya je gaban Allah da kyakkyawan zuciya shine kawai zai tsira mai Allah ya ce la yanfa'u hmm. illa man atallaha bi qalbin salim Allah ya ce yau malayan yanfa'u malun wala banu. ranar tashi alkiyama ƴaƴa da dukiya ba fa amfani Yau malayan yanfa'u malu dukiya ba za su yi amfani ba wala banu da ƴaƴa da haka duk wanda yake da dukiya taskace ta yake ya taimaki addini in ka je lahira ba za ta maka amfani ba na taba gaya muku cewa ita lahira ba a zuwa da kuɗi amma mai ana aikawa da kuɗi za ka yanki alƙali ya za ka zuwa gaban Allah wata ta ba da dubu ɗaya wata ɗari biyar wallahi wata naira ashirin ta bayar kuma wannan naira ashirin ɗin da ita Allah zai kai ta aljanna abin da take da shi kenan. to shine Allah ta'ala ya ce Me Allah ya ce a ranar? Ƙwalallahu hada yau mayan الصادقين صدقهم نعم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله تعالى يكفي قال الله وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ranar tashin alkiya Allah da kanshi zai yi jawabi ya ce, Haza yawmu yamfa uswadiki na sidikuhun, wannan yini ranar tashin alkiya yini ne da yamfa uswadiki na masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani masu neman ilimin addini sanin ilimin addini zai musu amfani masu sallar dare sallar dare za ta yi musu amfani masu haƙuri da iyayensu biyayyar iyaye za ta yi musu amfani masu biyayyar aure biyayyar aure za ta yi musu amfani ma'ana wanda bai je ma Allah da aiki na ƙwari ba zai tafi haza yau ya fahimta da ina sai Allah ya ke rana ce wacce masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani ƙarar lau ta da mujibar ya isa alaihi tsara Allah madaukakin sarki zai amsa ma annabi isa amincin Allah ya tabbata gare shi yau mulki ya ranar takin alkiyama هذا هو الوقت الذي يجد فيه الصادقون الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم على الصراط المستقيم أيوة على تاشم الكيام وأن جسك يجسكيا سك طيا طين دكا ووجم أي يكرسو مدنجرنسو دق أي كرسو سنة قتل تجسكيا دعمان maganganunsu suna kwatanta gaskiya da amana kuma sun tsaya kan tafarkin Allah da sunan mata ne bayan Allah ku kalle ku adadin ku ba wanda ya sani sai Allah akwai bayan Allah salihai wannan activities da aka yi na Ramadana wallahi da Ramadana da wajen Ramadana haka akwai wata da ka ganta da hijabi ba dan Ramadana ta sa hijabi ba rayuwarta ɗoɗa tana sanya hijabi wacce wata ka ganta da niƙabi kullum haka take wata kazanta da falla kullum haka take wata kazanta da sadaka kullum haka take to duk wanda suka yi gaskiya suka ba Allah duk abin nan da aka yi faɗa a gurin wa'azi aka ce a bai a daina masu shaye-shaye masu cutar da 'ya'ya in an fita an bar musu masu cutar da mazaje duk wani nau'in saban Allah idan ka ji wa'azi kai aiki ka tsaya tsayin daka ranar tashi har kiyama wannan aikin zai maka amfani Allah ka sa yi mana amfani abin da muka yi fa akhlasu lillahi ta'ala suka yi ma Allah ikhlas wattaba'u shar'ahu fiha kuma suka bi shari'ar Allah a ciki sama rata sidiqihi za su ga amfanin gaskiyarsu Allahu akbar ya ke wacce kika zauna mijina cutar da ke kika yi haƙuri kika bi Allah sannan kika bi mijinki wallahi za ki ga hasken wannan al'amur. ya ke da aka bari miki marayu kika kula da su kika yi gaskiya baki tozartar da kanki ba baki nemo haramun ba su ba kika ba su tarbiyya na addini yayanki suka zama masu mutunci wannan abin za ki ga amfani shi wata za ta tsallake yayan ta tafi tana baɗara tana yin abubuwan rashin mutunci ita dai cikinta ita dai cikinta ranar tashin alkiyama gaskiya za ta yi amfani menene babban abin da Allah zai ba su Allah ya ce lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada suna da aljannatai wacce koramai suke gudana a ƙarƙashin in sun shiga ba za su fita ba Allah ka kai mu aljanna radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da Allah Allah ya yadda da su zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah ta samu rabo da aljanna alaran miya aya ki ta karshe a wannan tafsiri lillahi mulku samawati wal ard na wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ce lillahi mulku samawati wal ard ka ta fara mulki na sammai da kasai duka na Allah ne duk abin da ka gani a sama da wanda baka gani ba da wanda ba zai yi ma ka gani ba na Allah wal ardi duk abin da ka gani a ƙasa da abin da baka gani ba da wanda ba zai yi ma ka ganshi ba shi ma na Allah wa ma fihinna da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duka na Allah ne huwa wahdahu al Allah shi kadai shine mai halitta al-maliku mai mulki lis samawati wal ardi da sammai da ƙasai wa ma da abin da ke tsakaninku wal mudabbiru li zalika kullihi Allah shi yake gudanar da su baki daya fal jami'u milkuhu duk abin da ka gani mulki ne na Allah wa tahta qarihi kuma karkashin karfin ikon shi wa sulfanihi da zartarwar shi wahdahu shi kadai subhana babu wanda ya cancanta da bauta da gaskiya sai Allah دون عيسى النبي عيسى بيتنشنش بوتا با أو غيره من خلقه هو وندبا النبي عيسى بتشنها للجن الله وهو على كل شيء قدير الله يكوني أكم قوم وهو سبحانه الله من تركي لا يجزه شيء أراد باب ونعبد الله زي نفي يغادر الله وجميع الأشياء منقادة لمشيئته دون عبد كغنية تنكو يدوي شيء yana jiran me Allah yake so ya faru shi zai faru Allahu akbar wannan aya ita ce ta ƙarshe a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul ma'ida kuma ita ce tafsirinmu na ƙarshe a yau insha Allah ayar ta yi daidai da inda ya kamata mu tsaya domin aya ce da take magana akan masu gaskiya gaskiya za ta yi musu amfani kuma ra ce da take karantar da mu Allah zai bada aljanna kuma aya ce da take karantar da mu Allah mai iko ne akan komai to ya Allah ga mun zo masallacinka ga mu kuma a cikin ɗakinka mu da matanmu ko in ce mafi yawancinmu matanmu ne domin adadin waɗanda suka halarta ba wanda ya san shi sai Allah babu wanda ya zo nan face yana da kwaɗayin rahamarka yana tsoron azabarka babu wanda ya zo gurin nan ya Allah ce yana da wata damuwa a cikin zuciya shi ya rufe yadda zai da ita babu wanda ya zo gurin nan ce yana da wata bukata ya rufe ya za iya biya ta wa an anta ala shi ina kadir Allah kai mai iko ne akan komai babu abin da ya gagare ka muna da damuwoyi Allah ka yaye mana muna da bukatu Allah ka biya mana dan rahmar ka ya kai mafi rahaman masu rahama ɗan uwa musulmi wannan shine karshen tafsirin yau abin da ya rage wasu 'yan jawabai ne zan yi sai kuma alarar ya ce mana addu'a sa'annan kuma mu yi zama na biyu wanda sauran jawabai da saƙonni zai biyo baya insha Allah abu na farko muna gode ma Allah maɗaukakin sarki A kan nemar da ya yi mana na fara wannan ramazana lafiya da kuma ƙara ramazana lafiya hakikatar Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'imomi da yawa wacce wallahi ba za mu iya kirga su ba wa in a ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku irga ni'imomin Allah ba za ku iya irgawa ba ana cewa azumi tora wata kaza wata kaza wata kaza tora kwana kaza kwana kaza kwana kaza can aka ce an ga wata yau gashi nan mun shanye mafi yawancin kwanakin azumin ya kai muna masu gode ma Allah akan wannan ni'imar da ya mana Allah ta'ala ya cika mana wajibi ne a yi ni irin yau mai addu'a ga iyayenmu waɗanda suka taimake mu a rayuwa muna yara mun ga ƙalubale da yawa da iyaye iyayenmu sun matsa mana sun takura mana sun take mana totar sun hana mu mai saka na sha gaya muku wallahi ina mai rantse muku da Allah ina yaro ban san iya addu'ar da nake Allah ya kashe baban mu huta ba saboda takura ta yi takura kaffa kaffa ake da mu a lokacin mun ɗauka ba a ƙaunar mu wallahi yau mun ga ƙaunar iyaye a gare mu Allah ya kai mu inda ba mu kai ba ba mu isa mu kai ba Allah ya kai mu yana da alaƙa da iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ka yake musu Allah ka sa aljanna ce makomarsu Allah ka kai haske cikin kabarinsu muna da malamai da yawa waɗanda suka karantar da mu addini sun taimake mu a rayuwa wallahi ba za mu manta da su ba ni malami na na farko a duniya shine mahaifina Allah ya gafarta mishi yayi iya iyawa wajen karantar da mu da ba kuma ni kadai ba duk ɗan da ke tudun wada ya san waye malam Salihu dan kotakwa ko ko baka san shi ba uwarka ta san shi zai yi wahala ɗan shekara 60 zuwa yau a ce bai san shi ba wannan dattijo Allah ya gafarta mai mu mun san abin da muka sani Allah ya yafe mai bayan shi wanda ya taimake ni na biyu ita ce mahaifiyata ina yaro karami ina tuna gaskiya Allah mai mun baiwa kwakwalwa ba ba na gane karatu domin abu mafi saukin a gane ba na iya bambance shi daga ciki akwai aluja da alubaki ba na iya bambance aluja da alubaki kun san shi aluja harfin maddi ne alubaki ma harfin maddi ne amma shi aluja a sama yake alubaki kuma a haɗe yake akwai ranar da aka aka biya min na kafa da asubahi malam yace ku zo ku biya karatu mu domin an gama asubahi ana mana karatu na cikin gida sai na yi kuskure gurin tun baki wajen alu ja wato gurin alu baki sai na ce alu ja sai malam ya dafa ne kuka ne kuka sai da aka tashi sai ta ce in zo bayan na zo sai ta ce me kai ne aka ke ka sai na nuna mata gurin sai ta nuna min harafin sai ta nuna min fatar jikina ta ce alu baki in ka zo biyawa an jima kalli fatar jikinka bakaki ya ce ta ce kalli fatar jikinka kai baki to in ka zo da ya ke biya da ka zo gurin ka rikice kawai kalli a jikinka alu baki wallahi ba na manta wannan abu fiye da shekara arba'in ko kuma akalla shekara arba'in ta yafi shekara arba'in domin a lokacin ban wuce shekara hudu biyar ba ko kuma shida bakwai ne na eh, shekarun sun ja su Allah ya gafarta mana muna da malamai da yawa wanda muka yi karatun zaure a gurinsu irin su malam umar na'ibi irin su malam sama'ila na layin kalbo irin su malam atiku limamin dandali Allah ya saka musu alƙari ya biyar da gidan aljanna mun islamiyoyi da yawa islamiyyar mu ta farko a nan gidan alhaji sadi jumari malamin mu na farko na islamiyya shine malam abdul kugu nan gidan kugu kullum muna tare da shi a nan ko jiya da shi muka yi tafsiri a nan Allah ya saka mai da bayan mun fara girma akwai malamin mu malam lawan gatarin baki shi ma ya karantar da mu Allah ya saka mai da mun yi karatun islamiyoyi bayan mun taso a gurin malamanmu irin su malam musa sahabi amma gabanin su malam musa sahabi malam hallu mai hannu ɗaya allah ya gafarta mai ya karantar da mu su malam ɗayiru su malam ah, ɗallabi su malam awala malam awala a gida nake bin shi in je ya koya min riyadu su fara shaina allah ya saka musu da alkhairi su malam abdullahi tukur su malam salihu duko Dukansu Allah ya saka musu da alkhairi su malam liti duk ba za mu manta da su ba ba ma mantawa da malaman mu na firamare. waɗanda a lokacin muna firamare sun yi mu'amala da mu ne mu'amala iyaye da yaya Allah ya saka musu da alkhairi wajibi ne a gare ni a yau in yi addu'a ta musamman ga ubanmu kuma uban ƙasa mai martaba sannin zazzau malam nuhu ahmad baballi akan ziyartar mu da yayi da girmama mu da lokaci da ya bamu gabanin dama hakan ya kasance kofa sha a buɗe take gare mu muna addu'a ta musamman Allah ya biya shi da gidan aljanna addu'a ta musamman ga bayin Allah waɗanda suka ɗauki nauyin sanya karatun nan a gidajen rediyo akwai babin Allah mijin wata kanwar mu hafsa ɗan gidan wato hafsa malam ɗan hassan ya sunan shi ne malik ismail magaji shi ya ɗauki nauyin sa tafsirin nan shekara biyu kenan Allah ya biya shi da gidan aljanna akwai aktin um, vice salo na FUE wato provost na FTE a da Dr. Suleiman Balarabe shi ma ya rubuta yin asa a FM radio na FTE Allah ya biya shi gidan aljanna akwai Alhaji Abdulrahman Albasu ya ba da ɗaya bisa ukun kuɗin da za a sa a tasirin gidan rediyo alheri rediyo Allah ya biya shi da gidan aljanna sai sauran bayan Allah da suka haɗa ragowar kudin malinta tafsiri a fara da sani baba wanda yake unguwar kaya shi ya cika sauran kudin bayan abin da aka tara a tafsiri Allah ya biya shi da gidan aljanna ina addu'a ta musamman ga kwamitoci da muke da su a nan mu'assasa wa ala yin kwamitin marayu Allah ya biya su da gidan aljanna kwamitin sikila Allah ya biya su da gidan aljanna kwamitin tafsiri Allah ya biya su da gidan aljanna akwai bayan Allah waɗanda ba za mu manta da su ba dole mu ware su mu ambaci sunansu idan ana maganar tafsirin nan da activities na gurin nan wajibi ne mu yi addu'a ga wasu na musamman wanda zan fara warewa in yi addu'a ta musamman ita ce alarmiya malama su maye shu'aibu salu Allah ya saka mata da alkhairi ikatan wannan yarinya Allah ya mata albarka kuma ya ƙara yi mata albarka da sauran ƴaƴan musulmi baki daya ban iya tuna a rayuwa baran da ka fata fata mun rai ba zan iya tunawa ba a ce raina ya ɓaci kuma ita ɓata min rai ba zan iya tunawa ba to amma dai kun san ni uba ne akwai da ke faɗi wani lokaci ba ba min ran ba sai in ta mazurai amma wallahi a cikin zuciya ta raina bai ɓaci ba a daren ne Allah ya miki albarka Allah ya cika miki buri akwai littafi da ta yi yanzu aka an fara kawo samfurin shi muna fatan za a kaddamar da wannan littafi wani lokaci nan gaba kaɗan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan littafi Allah ya mishi albarka yanda Allah ya albarkace karatunta Allah ya albarkace rubutunta sunan littafin zawayal ma'ani fi garibi hizil ma'ani wato aiki ne ta yi jabbari Allah kuma muke roƙo ya anshi wannan aiki asalin littafin ta yi ne personal nata kalmomin shaɗibiya masu wahala ta nemi fassarorinsu a cikin manya-manyan littattafai sai da ta gama ta kawo min na gani na ce wannan littafin ai al'umman musulmin duniya ne za su amfana baki kaɗai ba kuma alhamdulillah yanzu an buga shi amma ba a gabatar da shi ba ku yi mana addu'a Allah ya sanya mu wannan littafi albarka nan gaba kaɗan za mu wannan bayani za mu sanar da lokacin da za a yi addu'a ta musamman ga mai mana rikodin laila na har Malik Ibrahim Yusuf hakikatan Ibrahim ya cancanci addu'a a gare mu shi wannan addinin na Allah ne Allah bai taba barin addinin nan face ya yassare wanda zai taimaka ya ma addinin hidima Babu Allah nan sai ka gan shi kamar wani aljani-aljani ko mutum mutum domin yana da overactive yana iya hada aikin mutum hudu biyar wannan yaro Allah ya mishi albarka Allah ya mishi albarka Allah ya cika mahaifin shi yan uwan Allah ya musu albarka mahaifiyarsa ita kuma da ta sadaukan mana da shi domin cikin kalmomin da take gaya mai kuma shi ya gaya mai ya ɗauke mu musamman malaminmu malam Musa da ni a matsayin iyaye a gare shi kuma ya ɗauka to Allah ya mishi albarka muna mishi addu'a ta musamman akan wannan aiki yake mana laila na haka da wanda yake wannan aikin mudassir ya wahala da aikin nan an zuga shi an so a haɗa ni da shi wai ka haifi ɗa ana zuga shi ana cewa ubanka ya mai da yi bawa to yau ya ga ranar bauta ya ga ranar bauta to wannan yaro da ya tafi makaranta shi ma Allah ya mai albarka ya sa mai albarka kuma wallahi mun ga alamar albarka domin mudassir yana jami'an musulunci ta Madina Christ Club yake ja kaga wannan ba karamin alkhairi bane bayan shi abdulhamid ya ci gaba daga baya ya koma kasteliya kasteliya ne kuna sunanta kajis to Allah ya tsare shi a wancan aiki daga baya ibrahim ya daura Allah ya biya shi da aljanna akwai abdullahi dauda shi ma laila na har muna tare da shi Allah ya mai albarka akwai malam umar marwan daga samaru yake zuwa ku kalli samaru ya zo nan ya taimaka mana ya aiki ko ba tun yau ba tun mu na nan tun yana yi a wallahi to bai daina ba Allah ya fata mai da alkhairi zai taso ya zo tun fafa a tafsirin maza da mata da shi haka tashi Allah ya biya shi gidan aljanna daga ƙarshe ma yanzu tarewa yayi a mu'assasa da kayan shi da komai ya dawo mu'assasa yana hidimar addini gudun kada a samu matsala da uwa koko na ce to ga bako an zai dinga kwana a nan na nuna mata shi ta ce to da Allah ya kama ka ko wata sauka a ƙasa to Allah ya saka mishi da alkhairi addu'a ta musamman ga ita uwar koko wanda alkhairin ta ba zai koyi a garin mu ba ni uwar koko da abin na faɗa akan ta to ɗaya bisa goma na faɗa sauran yana cikin zuciya sai dai matatuwa Allah biya su da gidan aljanna ya mai ƴaƴanta albarka akwai bayan Allah da yawa da suka taimaka mana tafsirin nan ya zo gagaci muna fara tafsiri ranar farko solar mu ta yi ƙasa muna da batira guda hudu tsofaffi muka rigi neman taimako su bayan Allah ba zan iya kawo sunayen su yanzu ba ma dai akwai wanda ya buɗe gidauniyar ɗa ne da barista malam Alhaji Hamza ko a Bashir Bashir Yunusa shi ya fara ba mu batir guda biyu wani bawan Allah daga Maiduguri daga Kaskano haka dai an aka haɗa batiran nan guda takwas Allah biya su da gidan aljanna addu'a ta musamman ga bayan Allah da suka ba mu gudunmawa wajen ifa na ramadanan nan Allah ya biya su da gidan aljanna wasu sun ba da kuɗi wasu sun ba da abinci wasu sun dako wasu sun kawo ruwa wasu sun yi wako sai Allah ya biya su da aljanna akwai imrana ɗan gidan jafar Ladi jafar mai iyali shi ma daga ƙarshe-ƙarshen nan kullum sai ya kawo roba kunu da ƙosai Allah ya biya shi da aljanna Allah ya biya shi da aljanna ya ji kan mahaifin shi mun nemi taimako na marayu an samu kayan marayu ya fi kaya ta ɗari biyar Allah ya biya kowa da gidan aljanna mun nemi wato neman taimako na gidan yari akwai bawan Allah da ya kawo zakara Allah ya biya shi da gidan aljanna mutane sun kawo kayayyaki mabambanta duka Allah ya biya su da gidan aljanna har yanzu kayayyakin shigowa suke ta yi Allah ka biya kowa da gidan aljanna da rahamata domin kai ne mafi rahama masu rahama daga ƙarshe ina neman afuwa ina san da cewa wannan tafsiri na taɓa mutane da yawa wasu da gangan wasu da kuskure akwai maganganun da nake yi wallahi makasuda akwai laifuffuka da na fari ya bayyana musamman wanda ake yi a wannan unguwar da kuma wanda ake yi a garin nan ba na iya ɗan ƙafa sai na yi magana a kai ina roƙonku don Allah duk wanda ne mishi ba daidai ba ko da gangan ko da kuskure ya yake mu ba ni da manufa sai abin da muka rubuta a saman mu'assasa duk wanda ya karyo fana ya kalli ginin mu'assasa zai ga wata aya a saman mu'assasa kuma cikin maganganun annabi shu'aibu me yake cewa da miya? in uridu illa islaha mastata na wa ma tawfiqi illa billah na alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib annabi shu'aib ya sha gwagwarmaya mu ma mun san shawon da zamu iya yi Allah ka ba mu ikon jurewa in uridu illa islaha mastata ba ni da wata manufa wallahi sai kawo gyara

wasu maganganun in na faɗa ba a san dalili ba wanda ya attempting kashe ɗan unguwan nan na san shi na san gidansu na san iyayen shi amma wallahi ban nuna mai na san shi ba kuma wallahi ban nuna ma iyayen shi na sani ba saboda ba dubara ta bane Allah ne ya tsare akwai wanda ya taba tara ɗana ya ce wallahi sai mun kashe babanka ya ce babana ya fi ƙarfin suka ce kai ba ka fi ƙarfinmu ba ya hankalin shi ya tashi na ce karka damu to don haka mun haɗu da cutarwa kala-kala amma babu komai Allah ya cika mana burinmu bayan wannan duk wanda yake ganin an mushi ba daidan ba to ya haƙuri ya ce mana wata rana fasa tankuru na ma'akulu lagu wallahi sai kun gane abinda muke kira a kai wallahi zai muku amfani da aka yi ƙuridu illar islaha mustafa amma tawfiqi illa billah banda wani abu na dacewa sai abin Allah ya dace da ni alaihi tawakkaltu ga Allah muka dogara da haka muna roƙon Allah ya zama majingina a gare mu daga ƙarshe muna da abubuwa da yawa da muke so mu faɗa amma dai babu lokaci amma za mu ƙara sasu a na biyu alarmiya muna ƙara addu'a gare ki Allah ya miki albarka muna da minti guda hudu zuwa biyar za mu soki mana addu'a shamila mani alarin ya kina da masoya da yawa a ƙasar nan a jihar nan a garin nan a makarantar nan akwai tsofaffi da suke zuwa daga gari zuwa gari don su zo su ganki ga ma wata a gabana daga sabon garin giwa ta zo wasu su zo daga ƙauyuka wasu suka zo ma ba sa iya magana saboda haiba da securitin da ake da shi a nan ba ka iya shigowa to da wanda ya zo na ga mutanen soba sun zo daga soba suna ƙasa an hana su shigowa to waɗannan ƙauna ce ta Allah muna da ƙananan yara masu nuna mana ƙauna ko ta yarinya da ba ta wuce tsawon tebur ɗin nan ba an ce ko aiki aka sa ta a gida ba za ta yi ba sai an ce mata matan malin sha'ibu yarinya ce yar karama to muna ganin ƙauna da soyayya Allah ya saka muku da alkhairi yanda muke ƙaune kuma yanda kuka ƙaunace mu Allah ya ƙaunace ku da haka alaran ya ki mana addu'a duka amma in kika tashi addu'a ki bare mun ni babanki ke mamaye ma mahaifiyarki ke makanki ke madu wanda ya zo nan da waɗanda suke jin mu nesa da kusa duka Allah ya karba mana bismillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah alhamdulillahi ala awan al shahr ramadan al-mubarak اللهم لك الحمد على نعمك كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها اللهم لك الحمد حمدا حمدا اللهم لك الشكر شكرا شكرا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم يا رب العالمين اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسولك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم نعم. وعافهم واعف عنهم نعم. وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس نعم. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم الذي أيدت سلطانه وأعليت مكانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأصلحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اطل لآبائنا وأمهاتنا اللهم أطل في أعمالهم اللهم بارك في حياتهم اللهم اجعلهم قرة أعين لنا واجعلنا قرة أعين لهم يا رب العالمين اللهم أمدهم بالصحة والعافية وراحة البال اللهم يا رب العالمين لا تلزمهم ولا تريد مصروف اللهم بارك فينا يا رب العالمين وبارك في كل من حضر وكل من لم يحضر orang kan ya ومن بلغ نعم. اللهم يا رب العالمين لا تبلغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور نعم. وعمل متقبل مبرور نعم. اللهم يا رب العالمين طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي القلوب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا اللهم يا رب العالمين اجعل همومنا هي الآخرة الآخرة طيب. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا طيب. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا آه. اللهم أغننا بفضلك عما سواك آه. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا آه. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم اجعلنا أغنى الناس أغنى الناس عن خلقك آه. وأبصر الناس إليك آه. اللهم اجعلنا نختم حياتنا بكلمة الشهادة آه. اللهم افتح لنا في قبورنا اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر اللهم ثبتنا عند المسألة اللهم أظلنا في في ظل في ظلك يا رب العالمين نعم. اللهم اجعلنا لحوض نبيك صلى الله عليه وسلم والدين وله شاربون اللهم اجعل مثوانا الجنة اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا تقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوز ويا كافي العظام لحما بعد الموت اللهم احرس لنا إيماننا اللهم احرس لنا إيماننا نعم. واحرس لنا عقيدتنا اللهم وبارك لنا في بلدنا نعم. وفي دولتنا وفي أحيائنا وفي بيوتنا نعم. اللهم طهر أعمالنا نعم. اللهم طهر أعمالنا اللهم تقبل منا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجبر خواطرنا يا رب العالمين اللهم اجبر خواطرنا جبرا يتعجب منه أهل السماء والأرض اللهم يا رب العالمين لا تلينا شقاء في هذا هذه الحياة اللهم أنت قلت دعوني أستجب لكم اللهم دعونا اللهم رفعنا أيدينا إليك اللهم لا تردها خائبة اللهم أنت أنت الله ونحن عبادك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم لنا حاجة بك ولا حاجة لنا إليك ولا حاجة لك بنا اللهم يا رب العالمين أنت المعبود ونحن العبيد اللهم تقبل منا اللهم لا يضرك إن عذبتنا اللهم أحينا حياة سعيدة وأنسنا ميتة سوية اللهم لا تخزنا في هذه الحياة ولا بعد الحياة اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة اللهم اللهم, اللهم اللهم يا رب العالمين وفقنا لما تحب وترضى اللهم أناس بلغوا منا الدعاء اللهم أنت تعرف مسائلهم ومقاضيهم اللهم زدت علمهم وجعلت ما في قلوبهم اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اقض دين المدينين اللهم انصر عبادك المستضعفين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك وبركاته وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد Masukkan. Masukkan. Ah, saya